بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دك godiya تتبتك tabbata ga Allah وانجينونا منونا أصباهي ya البركة أصباهي wannan asubahi mai tarin a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 29 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a jerin gwanon darussa da ake gabatarwa a kan abin da ya shafi kunce-kuncen azumi daga nan masallacin da kinan kwakwabo cikin garin mina muna karanta littafin muwatta ne na imam malik ibn anas a inda muke karanta kitabu siyam kundi da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi za mu tashi a darasinmu na 16 sha a babi na ashirin da biyu babi na ƙarshe a cikin kundi ɗin inda malik ibn anas ya ce babu jami'i siyam babu da ya tattaro maganganu kan abin da ya shafi azumi shi ne babu jami'i siyam babin da ya tattaro maganganu kan abin da ya shafi azumi ta da waɗansu hadisan da ke cikin babin ba zai yi wa a masu babi mai zaman kansa ba shi yasa sai ya tattara su a ƙarƙashin wannan babi ɗin duk suna magana ne kan abin da ya shafi azumi kuma daman darussan da muke yi muna gabatar da darussa ne a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان na aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumu tace ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance in ya fara yin azumi yana azumi yana azumi yana azumi hatta na kula la yuftar han bakan kai muna cewa kai ma'aikin Allah ba ya aje azumi mana azumin mukan nafila in ya fara yin azumi ya fara azumi an mana cewa layuf ta ai yau manzo Allah rabon shi da aji aji mutun yaushe tun rana ka wa yuftir wani lokacin kuma yana aji azumi hatta na kula la yasum har maganga mukan ce maki Allah kuma yayi kwana biyu da azumi ina ba ta mun gano wannan dake sanan maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai takaitu a azumin ramadana kadai ba a'a bayan ramadana ya wuce yana yawaita azumi har wani lokaci idan ya fara azumi ma iyalan sukan ce shi ke na goma za Allah ya kama azumi raban da isharuwa ruwa raban da ya azumi raban da ce yau ga wani yini da manzala bai azumi ba hannun manta hakan nan kuma da yake jiki ana bashi hutu in ya huta kuma har mukan ce manzo ya yi yayi kwana biyu bai azumi ba sai take cewa wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba istakmala siyama shahri ya cika azumin wata guda ya fara azumin wata guda daga farko har karshe qattu kowanne wata illa ramadan sai ramadan shi kadai ne na sani na iya sani na cewa manzon Allah ya cika shi da azumi amma dai yakan yi azumin nafil fili a watanni ya dauki tsawon kwanaki a watan yana azumi tsawon kwanaki ka ɗauka yana azumi amma dai a ce ya cika wata da azumi ban sani ba sai ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahr ko ban taba ganin mayakin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba a wani wata aka fara siyama minhu da yafi yawaita azumi a ciki in dai ban da ramadan ban taba ganin wani wata rasul mai yawaita azumin nafila a cikin sa ba fi sha'ban kamar sha'ban watan da yake daga shi sai ramadan magabata sun kasance suna yawaita azumi a cikin watan sha'aban suna yawaita azumi sosai da sosai domin suna tarbiyya